mu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci mai albarka bayan wuni sha biyar ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya jiya mun karanta aya ta saba'in a cikin ayoyin suratul isra yau kuma da yardar allah a wannan majalisi namu da ke masallacin jami'ar abubakar ta kawo balewa a nan bauchi za mu tsora daga aya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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وبنجد من جرما دوكاكا يجي يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar da za mu kira kowace al'umma ko kowace tawaga ko kowace jama'a za mu kira su tare da shugabansu faman utiya kitabahu bi yamini to duk wanda suka zo a cikin tawakar su sai suka zama cikin waɗanda aka ba su littafin su da hannun daman su fa ulaika yaqra'una kitabahu to waɗannan za su ta karanta littafin su cikin farin ciki wala yuzlamuna fatila kuma ba a zaluntar su min karancin zalunci wa man kana fi hadhihi a'ma amma duk wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar ta duniya cikin makanta fa huwa fil akhirati a'ma to sai ya fi zama a cikin makanta mafi muni a waccan ranar ta lahira wa adallu sabila kuma sai ya kasance a hanya da tafi ɗata sama da ɓatar makanta da ya yi a nan duniya bayan ayoyin da Allah ya faɗa waɗanda Allah ya ce ya girmama bil adama Allah madaukakin sarki ya ce kuma ya fifita shi akan da yawa cikin halittu sai Allah ya ce tunda Allah ya muku wannan to ku kiyayi ranar kiyama ku yi abin da zai sa ku tsira a ranar kiyama kuma ku san suwaye za ku bi a nan duniya domin shiryar ku ku kuma rabe tsakanin waɗanda za su shiryar da ku da waɗanda za su fatar da ku magana da aka yi a kan sanin ubangiji da haƙoƙinsa da kuka je a baya ku kiyayi waɗanda a cikin maganganunsu da ayyukansu za su raba ku da hanyar allah ku bi hanyar waɗanda za su jagorance ku ne akan tafarkin Allah saboda duk abin da kuke yi ku rika tuna yamma na zuru kulla sun bi imamihim ranar da za mu kira kowace al'umma bi ma'ana kullu jama'atin wa kullu firqatin minan nas wa kullu qaumin min aqwamin nas duk wata jama'a duk wata tawaga ta mutane za mu kira su tare da shugabansu shugabansu yana jan ragamarsu yana gaba suna binta a baya shi ne ma'anar yau manaziru kulla unasin bi imami faman utiya kitabahu bi ne. wannan bi imamihim da Allah maɗaukakin sarki ya ce malamai sun yi masa fassara kamar yadda ibn jauzi a cikin zafin masir Allah ya ci kansa da gafara ya ce har guda hudu waɗansu suka ce al’imam da ake nufi jagora na mutane a nan shine annabin al'umma ranar da kowace al'umma za ta zo shugabanta wanda shi ne annabinta yana jagoran karta waɗansu kuma suka ce ranar da za mu kira mutane su zo ƙarƙashin littafinsu bi ma'ana littafin da aka saukar wa annabinsu wanda wannan littafin shi ne jagoransu waɗansu kuma suka ce ranar da kowasu mutane za su zo ƙarƙashin littafinsu wanda aka rubuta ayyukansu a ciki wanda mala'iku suka rika rubutawa waɗansu kuma suka ce ranar da kowace tawaga ko jama'a ta mutane za su zo ƙarƙashin jagoransu ba wai a cikin annabawa ba waɗanda suka bi na kirki jagoransu ya zama na kirki waɗanda suka bi na banza jagororinsu su zama na banza wannan shi ne fassarorin da malamai suka yi akan yau ma nadiru kulla sun bi imani Allah ya ce ranar kiyama za a kira mutane kuma idan aka zo a cikin tsari Allah zai yi gabatar da mutane wa rumidu ala duka saffa za a rinka zuwa mai sabu sabu sabun mutanen wani mutanen wani mutanen wani haka za a zo ba wai za a zama rambatsatsau ba ne a hargitse a Allah ce wa tazul yauma za ku rarrabu ne waɗannan su koma gefe waɗannan su koma gefe sai zama ba za a ne ba sannan idan aka zo kiran mutane za da kira su ne ɗaya bayan ɗaya sai zama duk lokacin da ka hango jama'ar wani za ka gansu a fili za a gane cewa waɗannan su ne mutanen wani idan shiryar da su yayi zai zama abin alfahari ana ganin su ɗaukaka ce idan da su yayi sai zama za a gane su saboda ƙasƙancin ya kamata kowa ya gani don rana ce da za a tona asiri yau mutu bilas tsarari waɗanda suka yi fassara ta farko suka ce ma'anar yau ma na duru kulla unasin bi imamihim wanda da za mu kira kowace jama'a da shugabanta sai suka ce bimana bi himun alladhi kulsila ilayin suka ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wani kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun Allah ce kowace al'umma yana da manzonta to haka za a ajiye man za a ajiye al'umma sai a ce a jira annabin su ya zo annabin su yana zuwa sai a fara shari'a sai a musu shari'a a gaban annabin su ta fahimta ko suka ce wannan ya dace da faɗin Allah madaukakin sarki fa kaifa idan jibna min kulli ummatin bi shahidin wa jibna bika ala haula'i shahida ya kake tsammani ya kake hararo ranar nan da za mu zo da kowace al'umma da annabinta da zai zamo mata mai shaida kai kuma za mu zamo zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan al'umma Haga shi ne shugaban al'umma don haka shi ne mai shaida a kanta yana daidai da faɗin Allah ta'ala wa yau ma na ba'atu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa jidna bika shahidan ala haula ya ce ranar da za mu tayar da kowace al'umma sai mu tayar da mai shaida a kansu kai kuma za mu zo da kai a matsayin mai shaida a kan waɗannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa bai na bil haƙƙi wa hum la yuzlamun ranar da za a zo da annabawa da masu shaida to wannan cewa waji abin nabiyina shine ma'anar yawma na yawma nadru kullu bi imamihim ta biyu ita ce waɗanda suka ce ba annabin mutane ake nufi ba ana nufin kitabu a amalihim littafin da aka rika rubuta ayyukansu a ciki suka ce ai littafi Allah ya kira shi da suna imam ya ce wa kulla shay'in ku fi imanin mube kowane abu mun rubuta shi mun yi documentin din komai a cikin littafi mabayyani to sai suka ce wannan littafin shine kitabu a amalin riba littafin da aka rika rubuta ayyukan mutane to kowace al'umma idan aka zo da su wuri alkita ya ajiye littafin rekod ɗin mutanen nan duk mala'ikun da suka yi aiki na rubuta ayyukan waɗannan mutanen sai a ce ku kawo don kar a haɗa su da na waɗansu sai a tara su a wuri guda sai a ajiye littafin su sai aka ce alkitab kamar littafi ɗaya yi na duka mutanen saboda yana comprising dukkan abin da mutanen wannan zamanin ko wannan wato tawagar suka yi sai a ajiye fatarar mujirimi na mushkiki na bin mafi a lokacin ne za ka ga masu laifi suna ta jin tsoron kar a buɗe littafin nan ba duk abin da za a yi a yi ba kar a buɗe littafin nan don sun san a ciki ba kyau wa yaquluna ya waylatana ma li hadar alkitab idan aka fara karantawa sai su ce wa kai kin wani wani irin littafi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa Ahaha, wanda baya barin babba ballantana karami baya barin karami ballantana babba sai ya taskace akwai a rubuce wa wajadu ma amilu hadira Allah ce duk abin da suka yi akwai a rubuce an zo da shi saboda wala yazlimu rabbuka ahada to wannan littafin shine ma'anar imam wannan yana daidai da faɗin allah maɗaukakin sarki cewa littattafan mutane shi ne kamar zai yi magana a madadinsu allah zai ce da su ha za na kitabuna yanfiqu bilha bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum amalu za a ce da su ga littafin munan wanda yake magana a madadinku da gaskiya duk abin da kuka yi ya rubuta akwai a ciki saboda babu abin da kuka aikata wanda baya cikin nan sai zama wannan shine ma'anar yau manadru kulla unasin bi imani wannan shine abin da ibnu kathir a cikin tafsirin da ya ce wannan fassarar ta fi karfi yace ce littafin mutane ake nufi fassara ta gaba ita ce waɗanda suka ce abinda ake nufi da imam a nan shine littafin da aka saukar musu a lokacinsu wanda aka bawa annabi masu ƙur'ani ƙur'ani ne jagoransu saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙur'ani zai zo a ranar kiyama domin ceton ma'abotansa ya ce ya kadumuhu suratul bakarati wa suratu ali imran wa'annan surorin su suke gaba wannan ya nuna cewa a shi ƙur'ani zai zo tare da ma'abota ƙur'ani sai suka ce ne bi imani waɗansu malamai su kuma suka ce bi imamihim ay bi ra'isihim wa sayyidihim wa qa'idihim alladhi kanu yaktaduna bihi wa yattabi'unahu fa kana imamahum sawa'un kana imaman fi dalalati aw imaman fil huda shugaban da mutane suka rike suna bi idan mutane suka rike wani akan sai abin da yake shugabancin nan nasa a ɓangaren siyasa ne ta yadda duk abin da ya dora su ko da Allah baya so za su su shugaba ne wanda suke bin sa ido a rufe ba tare da la'akari da halal ko haram Allah yana so ko Allah baya so ba wannan shugaba tawa'un shugaba ne akan harkar su ta harkar abubuwa na neman duniya na harkar tattalin arziki jagoran su ne akan neman kuɗi duk abin da ya sa su za su duk abin da ya hana su za su bari ko da abin da Allah ya ce a yi ne za su bari don a je harkar neman duniya duk abin da kuma ya sa su za su yi ko da Allah ba ya son abin inda za a samu kuɗi sawa'un wannan shugaban shugaba ne a harkar da ta shafi ƙabila. ko a harkar da ta shafi zamantakewa shugabansu ne na kabilansu saboda dalilin kabilancinsu duk abin da ya sa su sawa'un ya yi daidai da abin da Allah ke so na shari'a ko bai yi daidai ba za su yi saboda kare muradun kabilansu su ba addini ba ne damuwarsu nasarar kabilansu haka shugaban kabilar shine imamu a nan wannan shugaban kai ko da shugaba ne na addini shin wannan addinin na gaskiya ne ko kuma addini ne na bata da barna shin wannan addinin addinin musulunci ne ko addinin kafirci shin a cikin addinin musuluncin abinda ke cikin musuluncin yake gaya musu ko da ga musu son ransa ne su kuma sai suke bi kowa ne da shugabansa ne ba wanda zai zo hannu gobe shi kaɗansa kawai ya zo a'a duk abin da kake a ko da ya dora ka a kuma jagoran to shi ne ma'anar yau ba na da'u kulla unasin bi imani bi ma'ana yau ba na da'u kulla kaumin bi sayyidihim shugabanni kuma dama a na shirya akwai na mata. na shirya irin su ne shugabannin da waje alnahum a immatan da bi amrina lamma kabaru. wa kanu bi ayati la yuqinun shugabanni na fada sune irin waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar yawm al-qiyamati la yunsaru ashe akwai shugabanni masu ja zuwa wuta akwai shugabanni masu ja zuwa aljanna shugabanni da suke shiryarwa zuwa ga aljanna sai zama za su shiryar da mutane ne idan shugabanni ne wanda suke kasa da annabawa tunda mun gama magana idan annabawa ne an gama su ne suke cikin ra'ayin farko amma in wanda suke kasa da annabawa ne tawa'un malamai ne ko shugabanni ne na siyasa amma a irin tsarin annabawa to za su kai su zuwa wurin annabin su ne haka za a yi tafiya wannan ma yana karkashin wancan wancan ma haka za a yi har zuwa wurin annabin wannan al'umma ko waɗannan mutanen idan ma kungiya ce in abin da ya dace da tsarin addini ne za su tafi daidai har zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da shafi son rai ne to za su bi shi shi ma har zuwa inda karshen son rai yake karewa irin waɗannan shugabannin waɗanda suka ɓatar da mutane su ne waɗanda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani cewa ranar da za ka ga in tabarra alladina tubi'u min alladina tabaru ranar da za ka ga waɗanda suka bi shugabannin suna neman su barranta su ce ba ruwansu da ai su shugabannin da aka bi suna neman su ce ba ruwansu da waɗannan da suka bi su alhali sun makale musu domin aka zo an ce yau ma nadu tare za su su sai ce mu ba ruwanmu da ku su kuma za su ce ba ku isa ba يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا لولا أنتم لكنا مؤمنين سواء suka bin makaskantan suna cewa waɗancan gogogin nasu a ba inda za mu je ku bar ku ai haɗe muke saboda inda ba zan ku ba da mun zama mutanen kirki da mun zama mu'minai قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ku amma masu laifi ne mu muka hana ku bi وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل بكر الليل والنهار إذ تأمروننا ku kuka rika umartar mu an nakfura billah wa naj'ala lahu andada kuke dora mana inda zamu rika sanya wa Allah kishiyoyi gumbun ku wa asabu nadamatan lamma ra'aw al'ada to waɗannan su ne irin shugabannin da suka ja mutane a kabbata to za su bi su irin su ne Allah madaukakin sarki yake cewa mabiyan za su ce rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun bi manya manya mu ne sai suka fatar da mu rabbana atihim ta'ifaini min al'azab Allah ka ninka musu azaba irin su ne waɗanda Allah ya ce za su ce قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا yan kasa za su ce wa yan saman ya Allah ga waɗanda suka fatar da mu fa atihim azaban dhifan minan nar Allah zai ce li kullin dhif ko ma za a ninka masa masu ba bane walakin la ta'lamu wannan shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim a wannan fasara ku fahimta ibn jarir ne kafar yake cewa duk lokacin da ka ji wata aya ta samu karbuwa a harshen larabci kuma wanda ya dace da siyakin alkur'ani wanda waɗansu ayoyin ko waɗansu nasoshin na hadisai suke ta fassara amma ta fasara, ɗaya biyu uku duka haɗa su a kan ayar saboda yana daga cikin fasahar alkur'ani yadda za a dunkule magana amma an zo fassara ta ɗauki ma'anoni da yawa yadda ba sai an yi ta surutu a faɗi nan a faɗi nan ba kwaya ɗaya ma ya wakilci duka sauran to sai ka haɗa su duka ka ce ayar ta wakilci duka ma'anoni za ka ka iya cewa yau wani ukun launa sun bi yin duka waɗannan fassarar sun gaskato a kai tunda ba wanda yake sukar ɗaya idan annabi ne shugaban ai annabin shi ya zo da littafin in ya zama littafin ma'anarsa imam idan ana nufi wani shugaba ne wanda yake kasa da annabawa ai karshe ne zuwa wurin annabin za a zo idan kuma a bangaren kasa ne shi kuma can za su karata kaga sun saba ma in ya zama wani littafi ne to abin da yake cikin littafin mummuna din kenan irin na wanda wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada irin na abin da za su gani na ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا باكت إلا بعد ممونا سكا لن يبقى لا سكا سنة وانا كوتو كوتين to kaga sun aikata mummuna ne sun bi مونا suka munanta musu aiki sai suka zo suka bata gaba daya to shine Allah ce duk wanda da aka zo ranar kiyama sai aka bashi littafin sa ta hannun damansa fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan za su ta karanta littafin ku lura idan aka yi jarabawa sai result ya fito sai ka samu kyakkyawan result duk lokacin da ka ɗauka kana karanta sai ga kamar sabon abu ka dinga tusawa ke kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza bi dai a dan sa bi a cikin mana kaza kaza kaza kana ta yi kana jin daɗi kuma duk wanda ya ce ka ce duba ka karanta nawa amma in a ciki akwai abu ka dukun kule kayan ka ba wanda ka nuna wa kuma ka ba za ka sace shi sama yadda kuka ga wannan scenario a nan haka za a yi a ranar kiyama kuma kitabahu littafin ka za a baka kuka zo sai a yi detaching din iya ka. sai a ce tsaya a nan waja'at kullu nafsin ma'aha sadiqun wa shahid kowane mutum zai zo da mala'iku biyu sai yana rakoka sai kuma shi ne zai bada shaida to in aka zo sai a baka sai a ce ikra kitabaka sai kana karantawa sai a ce azala matka katabaki alhafaza mala'iku da suke rubutawa ka rika duba ba in ko kuskure ka gaya mana kaza da kaza da yake din nan ba daidai ba ne ce wallahi haka ne duk na yi shine wa shahidu ala anfusihim sai mutum ya gama tabbatarwa sai a ce to ka idan da suka lewa alaika hasiba sai da kanka kaiwa kanka hisabi to a wannan lokacin ne idan abin da mutum ya yi mai kyau ne to ya kara ƙuna kitabun zai karanta kuma zai rinka ba wani ma ya ce a karanta fa ya kudu ha ku buƙura'u kitabiya littafi littafin aka karanta inni barantu anni mulakin hisabiya ni ga ina kyautata zaton cewa yau ka yau ne zan ga sakamakon wannan takardar na ji daɗi wani na ji daɗi shi ne wanda Allah yake fa amma man kitabu hu fi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai rika zuwa wurin mutanensa cikin farin ciki in bi ni ka karba karba babu duba ka gani amma wanda aka bashi littafin ta hannun hagu fa ya kulu ya laita ni lam uta kitabiya sai ce kai tona ina ma da ba a banna wani tafin ba ina ma da har yanzu ni ba ma sani zolmina ba walam ajri ma hisabiya ya laita haka na tilkabiya ina ma da ban mutu ba a ina ma da mutu kawai ina ma da na mutu magana ta kare ba za a zo nan ba ya da na mutu kuma ba za ka tashi ba to wannan shi ne kamar uce kitaba gubi ya mini wanda aka bashi littafin sa ta dama a wai aka zo baka kai ne zaka zaba ko ka karba da dama ko ka karba da hannu ba idan kai ne karba ta hannun daman ne kawai za ga daman da ya miƙa saboda ranar ba ka da iko a kan hannunka sai da aka juya shi alayhi nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannun maza da yana magana wa tashhadu arjuluhum kafar ka zaga kana magana ko da ga hannun dama ne a miƙa hannun hagu ba za ka taba iya motsa shi ba sai dai ka karba idan kuma ka yi aiki na hannun hagu ne to hannun dama ba zai taba iya motsi ba wa amma man utai kitabahu bi shimalihi haka mutum zai miƙa hannu hagu ya karba yadda ka yi a hagunce haka za ka gani a hagunce wala yi na fatila kuma ba za a zalunci kowa shai'an komin karancinsa ba balarabe yana amfani da alfatili don ya nuna tasgini don ya nuna kaskantar da karancin abu asalin ma'anar alfati shi Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani sau biyu ɗaya a suratul nisa ɗaya a nan sannan akwai kuma Allah ya faɗe annatif shi ma a cikin suratul an-nisa sai a can gaba cikin suratul fatir Allah ya faɗi al-qitmir waɗannan abubuwan guda uku dukkan su a cikin kullan dabino su ku ji bambancin su idan ka ɗauki kwallon dabino bayan an fare dabino an cire dabino za ka ga akwai ƙwallon, a jikin ƙwallon za ka ga akwai wata ƴar leda da ta lullube ƙwallon farar leda banda wannan leda da ta lullube ƙwallon, a ɗan tsakiya inda tsakin ne ke akwai ɗan zare a ɗan tsakiya kuna fahimta sannan kuma a tsakiyar wannan tsakin a can ƙarshen sa akwai wani ɗan ƙaramin point ɗan ƙarami wannan ɗan tsinin point tun ƙarshen da yake saman dabinin shine annabir ne wala yughlabuna qadra an-nuqrati allati ala nawati dam shine gurgudun ɗan wannan dugon da yake saman ƙwallon dabino so ko ɗan ɓargwadon ɗan wannan abu ba za a zalunci mutum ba wala yi na fatila irin na nan da kuma ɗayan na cikin suratun nisa shi ne ɗan zaren nan da yake tsakiyar tsagin dabino shi ne wala yi na ƙadirar haifin ladi ala shikkin nawa ba za a zalunce su ko da gwargwadon ɗan zaren nan da yake shimfiɗe a tsakiyar tsarin dabino ba sannan na cikin suratu fatir والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير shi kuma shi ne alhishaƙun labi yuhitu na watattama shi ne wannan ledar da ta lullube dabino ƙwallon dabino ba za a zalunce ka ko kamar wannan ba idan aka zo cinikin dabino ana amfani da kwallon cikin ta yiwu za a iya cire wani abu a ciki wani yana iya sayan dabino saboda ya sauki kwallon. abinda kuma ya fi yawa shine ana sayan dabino saboda sama wanda ya zo bukatar wannan abin saman wanda shine asalin dabino ba ruwansa da kwallon don in ya ci zubarwa yake ko kuna tsarawa. to akwai wanda ya taba in yana duba dabino in zai ci ya tsaya yana tuna fatar da take lullube da shi na ci cewa yake jefar tana ma damunsa to ban ita fatar kuma wannan ɗan zaren da yake tsakiyar shi kuma wanda ya shimfiɗa kan wannan shi yana da wata daraja a cikin dabino to banda shi wannan ɗan ƙaramin kwanfin nan da yake ƙarshen saman dabino shi kuma bai a cikin dabino wa ma ya taɓa makulawa da shi kuma yanzu da kaji ina faɗa ba to sai Allah ya ce ko kamar ɗan wannan ne Allah ba zai zalunce ba in dai haƙƙinka ne ko ɗan fatar dabinon nan ne Allah sai ya sa an baka kayanka in haƙƙinka ne ko ɗan wannan zaren ne wanda kai zubarwa kake yi amma in akwai haƙƙinka a wurin Allah da ya kai kamar ɗan wannan zaren sai Allah ya baka kayanka wannan shi ne asalin abin da zai fassara maka fa man ya amal mithqala dharratin khairan ya rabu duk wanda ya aiki ko gwargwadon zarra ne sai ya ga kayansa wa man ya amal mithqala dharratin sharran ya rabu idan ma sharri ne ko mai karancin sa sai kaga kayanka kun fahimci ma'anan wala nuna fatila don Allah ya nuna maka cewa tsantsan adalci ne za a yi al-yawma za kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm yau za a yi wani irin sakamako da duk abin da mutum ya yi zai samu kayansa yau ba zalunci idan a duniya kana tunanin akwai abin da kai da za a iya ɓoye maka ko za ka zo ka yi aiki sai kun yi yajin aiki a ce ba a cika kaza ba har akwai alawar kaza har akwai wacece ko kai a ce gwamnati bata gama baka haƙoƙinka ba kuma bata baka aikin ba ko ai an muku kaza ba a yi kaza ba ba yadda za a yi a ce akwai wani da yake da haƙƙi da za ka ce ya biya ka 100% in ga haƙƙi ne ɗan adam to amma shi Allah maɗaukacin sarki zai baka shi jaza'an mawfuran kamilan kamilan zai baka shi a cike kuma babu wani abin da za a rage maka ko da gwargwadon fatar dabino ne ballantana zaren dabino ballantana dan ɗigo da yake saman dabino shi ne fa duka ya tsara ula bamu wala yuzlamuna fatila sai ala cewa maka man fi hadhihi a amma duk wanda ya zama a cikin nan yana nufi a nan duniyar a'ma matahu a'ma shine faqidul basar wanda baya gani to amma gani a harshen alkur'ani gani biyu ne akwai gani na wannan gululun idon akwai kuma gani na basira wanda shi da kwakwalwa ake gani gani da Allah yake nufi a nan shine gani na basira ba gani na ido ba da Allah ya ce abasa wata walla an ja'ahul a'ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya juya baya saboda makaho ya zo maka wannan makahon da ake gani ake magana shine faqidul basar wanda baya da gani na ido amma wannan da Allah yake magana akan sanfa darajar sace ma ta sa har Allah yake mu'ataba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ashe maganar ba ana nuna kaskanci don mutum makaho bane a'a ana nuna kaskanci ne don mutum baya da basirar da yake iya gane gaskiya a addinin musulunci rashin gani na ido ba kaskanci bane daraja ce yana ɗaya daga cikin mafi girman ma abin da ke nuna darajar mutum shine idan Allah ya karɓe masa ni'imar gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke musanye wa mutum ya karfe masa kawai sai bashi aljanna gaba ɗaya cikakkiya full package din aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani sakamakon da ya dace da muminin da Allah ya karfe masa ni'imar gani kawai sai dai bashi aljanna. aljanna makanta a wurin waɗansu daraja ce shi yasa wannan mutumin da ake magana a kansa ya zo ne ba zai musulunta sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin tattaunawa da manya-manyan mutane cikin shawa. su sun kisu musulunta su kuma ba so ana hada su da talakawa to yau kuma sai ga makaho ke suna gani wannan yawa ne ya kana cikin magana ko makaho zai zo ya yi tabin din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan canza fuska sai ci gaba da magana da su sai bai saurari makahon ba ne Allah ya saukar da wannan sura da yake masa ce kaka ya juya baya ya rabu da shi wai saboda shi makawo amma da ya la'allahu Wa ya gaya maka ko yanzu shi ya zo ne ya karbi abin da kai kake kokarin tallan a can su kana kokari akan su karba shi kuma ya zo da kansa yana so ya karba fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha man a'a man wa amma man ja aka yadda wanda ya zo maka yana sauri shi da kanka don ya karba shi kuma ka biya baya ka bar shi sai Allah ya ce kalla kar ka sake haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama Abdullahi ibn Ummi Maktum ta yadda duk lokacin da ya zo wuri sai annabi sallallahu alaihi ya tashi da kansa ya je taryo shi ya kawo shi sai ya zauna da shi kusa da wurinsa yana ce marhaban billazi bani fi rabbi fara da wanda a sanadiyarsa Allah ya mun gyara to kaga ashe makanta ba makantan ido ake magana ba laisa ala al'a'ma harajun wala ala al'a'raj harajun wala ala al-marid haraj wannan makabo na ido ne ba shi ake magana ba ana magana ne akan فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ce asalin makanta ba shine makanta da rashin gani ba a wurin Allah wannan ba makanta ba ce shine yace fa inna hala ta amala absar ido ba shi ke makancewa ba walakin ta amal qulu zuciya ce take makancewa su ne waɗanda suka makance da Allah ya ce summun bukmun umyun wa la yarjiqun sun mun su bo bebaye ne ba ta iya magana amma ai kana ji suna magana ku tunda a kansu ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum la tusdu fil ardi qalu ai dai dai baya magana amma nan an ce kalu ko aka dai bankin ba na rashin magana da harshe bane summun su marasa ji ne hukmun marasa magana ne rumyun marasa gani ne tsawon layin su za ka taya za a yi su iya dawa in kana kira su in ka kira su ba sa ganin ka in ka yi magana da ƙarfi ba sa jin ka sannan su ba za su yi magana ka kuma a gane ba yanzu suna tafiya zai yi musu dawo to irin su ne Allah yake faɗa cewa waɗannan suna da makanta ne na zuciya ba makanta ta ido ba su ne Allah ya ce ranar da za a tashi kiyama a nan duniya mutum ya zama irin wannan makafa wanda baya ganin gaskiya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar kiyama sai ya fi makanta ta ko za ka a'ma na farko din ne ismul fa'il amma a'ma na biyu kuma shi kuwa sigatul tasbih waɗansu malamai suka ce a'a duka iri ɗaya ne amma abin da ya fi shine wannan na farkon a'ama wanda baya gani a'ama na biyu kuma wanda ya fi rashin gani a fahimta wannan shine daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al don haka wannan ne ma'anar fa fi fil fi a'ama a ranar kiyama ya fi yawan makanta ma sama da makantar ta duniya abin da zai fassara maka cewa wannan ga tafsir ne shi ne da yake wa adallu sabila kaga adal ai kaga wannan ga tafsir ne don haka ya fi kada batar da duk ka gan shi yayi a nan in ka je ka ganshi batar fatar a ranar kiyama to batar da sai ta fi sanar yawa na fata ana fahimta waɗannan ayoyi da muka fassara mun ji abin da suke karantar da mu Shi ne mu nemi wayo shugaban mutum ne tun a yanzu ka yi lissafin wane ne shugabanka don tabbat ƙarƙashinsa za ka tashi ranar kiyama mu dai mun zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon allah ya shaida babu shaida ga mujabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kanta ne wata mun yace rabitu billahi rabba mun zabi Allah shi kadai a matsayin ubangiji wa bil dina mun zabi addinin musulunci kadai a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula mun zabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a matsayin annabi kuma manzo ana ƙara wani ana zuwa ne ake tsaya za ka kai ma an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya nan kawai kuna fahimta ko wannan shi ne zai sakar yau ma na duru kulla ulati bi imamihim sai a kira ka karkashin tutar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai ka ka tashi a tutar wani to shi wancan din zai fara ne a lokacin ne za a fara tashi shin zai iya zuwa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba zai iya zuwa ba kana kuma allahu a'ala amma ka zaɓi annabin kai tsaye to direct ma tare da shi zaka tashi shi yasa magabata suke cewa wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka kowace albishir wa ahlul hadith wa'inda su in an ce kullun hidimar ku akan wa kuke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shugaban ku in aka ɗauko isnadi haddasa na fulan ala haddasa akan wa ake zuwa ƙarshe ana zuwa manzon Allah su salama an sayar duk aikin da waɗannan suke yi saboda abin can ne kuma ana zuwa kansa magana ta ƙare wannan sai zama shine asalin ma'anar yau ba na da kulla unasin bi imami ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabanta duk wanda ya rike wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don aka jira na kiyama zai da na sani sosai Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma ya abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani اتخذت مع الرسول ya يا laita ليتني لم اتخذ فلانا khalila ranar da mutum mai laifi zai rika cizon hannayensa idan kana cikin damuwa mutum yana cizon ya ne don aka ji lahira ba ya ɗaya mutum zai ci ba ba ya ɗaju ba ba duka ya ba duka hannun mutum zai rika cizo ya ɗura su a bakinsa yana cizo ina cewa ya kai suna ina ma da na rike manzo a matsayin hanya ta sallallahu alaihi ya wailata laifin ya fi na ina ma da ban rike wane ba Na laqad adallani ba zikri ba'da ijja'a ya kautar da ni daga hanya bayan gaskiya ta zo wa kana shaytanu lil insani khadura saboda ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne garanti duk wani wanda ba shi ba wallahi ba garanti ba ba a ce don ka rike wani ka fata ba amma ba ku tabbat tabbaci ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yiwu akwai wani amma shi ba zai kai ka zuwa wurin Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun da ta yiwu da kuma na tabbat me yasa ba za ka rike tabbas ba shi ma wancan din can yake nema to ko kuma mara tafi amma kar ka rike shi zama ka shirya kaci duk lokacin da ka rike shi sai ya zo faɗan wani abu sai ce annabi ne ya ce sai ka karɓa saboda nan ba shi kake bi ba wa kake bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce shi ke nan sai zama duk tafiya ake fasarar abin da annabi ya ce ne kuma ya yi ne da fasarar almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam eh, gaskiya ne saboda duk ka karshe da fasarar zalla shi ma yana iya fasarar sa ni ma in yi sa wannan ya yi sasa ko za a iya samun sauran to menene hukuncin da zai sa a tabbatar da fassarar da ta fi daidai shi ne zai a koma zamanin sa almajiransa su ya suka fassara shi kenan sai zama an raba musu amma muna fahimta Allah madaukakin sarki ba zai tambaya ba a lahira sai akan waye annabinka Allah ba zai tambaye ka waye malaminka waye shugabanka waye shehinka wane ne wane ne ka ba wallahi dukkan su wa yau mai nabihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin me ka amsa wa manzanni waye ka in kana cikin kabari tambayar da za a yi maka wane ne ubangijinka sai kuma bai wane ne annabinka ba za a tambaye ka kowa ba ka bar kowa kawai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshe in ka samu wani shugaba ne yana yawan ta maka sunan annabi cewa zai sa ka ne kaso annabi to ya sa ka kaso annabi to ya kauce mana ya barka sai ka rike annabi sai zama duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin sa zaka so to mutum ya ce maka kaso annabi amma karshe kuma yana practice din wasu abu daga ba daidai da na annabi ba har kuma sai zama ba ka so a taba shi kuma ko da an taba annabi kai baka damu ba a'a kun dai da gaske ne annabin ake so to a ce ko komai na mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yadda ya ce kafin mu yi sai abin da ya hana kafin mu bari shi kenan sai a zauna lafiya idan mutane suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban su sun dace da fassarar yau ba nabi kullu unasin bi imami bari ku ji fasahi wasu abubuwa da Allah ya kebe wa waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma idan aka zo ranar kiyama mai Allah zai yi wa waɗanda su ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in aka ware abu na farko shine wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mata tukuncin a ranar kiyama su za su tashi da wani iri wato unique specification wanda ba wanda yake da saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane su don kuma aka zo ranar kiyama za a yi yawan da kasan duk duniya an taru ya zai gane kai na sani sannan kuma aka kai wanda na annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma bai taba haduwa da annabin ba kamar irin mu to ko muna so annabi ya gane mu sai zai gane mu an taba yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Bukhari da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalin ne ai al'umma ta a ranar kiyama za su zo ne suna da hasken fuska suna da hasken hannaye da kafa da shi zai rika gane su duk sauran al'umma ba za su samu wannan ba ni ne ina ganin mutum yana kyallin fuska da kyallin hannaye sai in ta jawo mutane na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a yi yau da da kullu unasin bi imami abu na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar su za su fara tsallake sirati kuma su za su fara shiga aljanna ya ce mu na ƙarshe mu na farko ya ce a cikin zuwa a zamani mu ne la amma aka ji kiyama mu Allah zai fara kira duk wanda ya zo hanyar sirati dama an kama hanyar da za a tafi aljanna ne ko a dubura a tafi a fada a wuta ko a wuce a je aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallama in haka zo sai a ce shi zai zai fara taka tarafi da wuce sai al'ummarsa wannan yana daga cikin kasasis inda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi Sallama ya ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah nahnu awwalu man yadkhulu al-janna bayda annahum qad utul kitaba min qablina wa utina min ba'dina yake cewa su an ba su littafi gabanin mu ko abu a bayan su amma mu ne za mu riga su shiga aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito shi abu na uku da Allah zai ba wa wannan al'umma wanda ba zai ba wa kowa ba shine mu ne za mu zama shaidun al'ummomin baya annabi mu sallallahu alaihi Sallama ya ce mana idan aka zo ranar kiyama Allah zai kira annabi nuhu alaihi salam sai ce da shi ina nuhu ya ce labbaika wa sa'adai ya Allah na amsa zalimi sai ce na aike ka wurin mutanen ka kaje sai na je ya ubangiji ka isar na isar sai Allah kira mutanen ku mutanen nuhu sai su zo ba nuhu na aike shi ya zo ya aiko da sako ya zo da sako na sai ce ma ja ana mai kashi malala ba wanda ya zo mana ko san shi mun san shi kaji karya a wurin Allah sai annabi nuhu sai Allah ya ce to kaji sun ce baka zo ba sai ce a kira al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su mun da dai a kira mu sai ce kun san nuhu duk kowa zai ce mun san shi ya je eh lallai ya je inna arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ga abin da ma ce. sai Allah ce to kun ji al'umma annabi Muhammad sun yi shaida su kuma ba sa karya wa kadalika ja'alnakum ummatan wasafa ku ne al'umma masu adalci don haka tun da kuka shaida ya karbi shaidar ku haka za a yi wa kowane annabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su fitar da shi a gaban mutanen sa kare ji kunya kawai al'umma akwai daraja yana kai da cikin abubuwan da Allah ya babu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu za mu yi aiki kaɗan sai Allah ya ninninka shi da yawa mu kaɗai ne Allah ya rika ba mu wannan ka dubi ɗan lailatul kadari kaɗai ba. a ishi mutum da rayuwarsa in Allah ya sa ka dace da ibada a cikin dare da na turkadari to abin da za ka samu fa ya fi abin da mutum zai samu a sama da shekara tamanin a cikin dare ne kadai wannan mu kadai aka ba mu ba a ba waɗansu ba sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kwatanta ku da sauran al'ummomi ku ka kun zo daga bayan da aka dai ku kare da yamma su kuma sun fara aiki tun daga safe har yamma ko kuka dan karasa sai ana ba su daidai ko kuma ana ninka muku sai kuka samu sama da abin su suka samu daga cikin abin da Allah ya ba mu mun kadai wanda bai ba waɗansu ba shine Allah ya ba mu allocation din adadin waɗanda za su shiga aljanna sama da duniya din nan kusa da al'ummomin da Allah ya halitta suka suka ta cika duniya ku tuna da shekaru dukkan da aka yi ana rayuwa ana mutuwa amma wallahi in aka lura na ya cutar da Allah zai yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi Imam Muslim a cikin daga Abdullahi bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mutane a gaban sa da habbansa ya ce amma nan ta takulu rubu'a a ahlul janna shin ba za ku ji daɗi ba Allah ya ba ku allocation din za ku samu 1 over 4 na duka yan aljanna ko shi ɗaya bisa hudu abdullahi bin mas'ud ya ce fa kabbarna sai muka yi kabbara ko bai kuke jira sai annabi sallallahu alaihi ce to Allah ma ya kara mun amma tarzauna an ta takunu suluka ahlil janna za ku ci daɗi ba a ce Allah ya ba ku allocation din 1 over 3 na duka yan aljanna yace sai muka sake kabbara yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la arju an takunu shafara ahlil janna yace ina fatar ma Allah zai kara mun ku ne 50% din dan aljanna gaba daya to kun san abin da yake wannan dadi shine hadisin Buraida ibn al-Husayn wanda yake cikin ga Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahlul jannati 20 wa 100 sa yace aljanna guda 120 ثمانون منها من هذه الأمة يتي أبو ثمانين الجنة أي دكم سكان وانا الأمة وأربعون من سائر الأمم duk sauran adayinkin kuma an raba wa duk sauran al'ummomi wannan ya zama Allah ya sake ƙara mana kenan ya zama muna da 2 over 3 of the total image of aljanna wannan duka falala ce a sakamakon shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ma nadihu kullu unasin bi imami Allah ka tayar da mu karkashin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa ne Allah ya babu naka Allah ya kai mana ya ma wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh